Ya ƙaddare mu a ƙiwu da suka zarfi wannan mulki a sha Allah ta'ala za mu saba na aya ta 34 sai Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta inda Allah wa ta'ala ya dace muna Allahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاج

من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها زيت زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله من به من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يا رسول الله nuru samawati wal ardh Allah subhanahu wa ta'ala shine hasken samai da kasa Allah subhanahu wa ta'ala shine hasken samai da kasa imana shawakin Allah subhanahu wa ta'ala haske ne shi yasa manzo Allah yana yi hannu yana yin mutuwa na ya kai aka da yabo sun da mata kai kai ne da a wani hadisi manzan da ke hijabu nuru yake da wata shafafa لأحرقت صفحات وجهه من انتهى إليه فقط yace da Allah zai yaye wannan shafaki to da duk abunda da hasken fiskar sa zai kone duk abunda da nisa ya kai gare shi daga cikin halittar sa dan adam ba zai iya gani wani hasken ba ina wata dan bane to shi yasa a nan rayuwar duniya ba wanda zai iya kalli wannan shi ma manzo Allah san da ya tafi Isra'il والمراج da aka tambaye shi hal ba aika rabba shi ka ga ubangiji ba yace nu anna arahu haske sai a zafe shi ina wata bukata da aka haske Allah ne karbi da fita da dan adam jikinsa ba zai dure gani wannan haske ba shi yasa da Allah ya tsaye da ma ya ga Allah sai ya tsaya ba za ka ya gani ba Allah ya yi hajjinsa a kan dutse dutsen ya ya ya rubuce annabi Musa ya bada ya suma ina ba ta wai to amma a gobe kiyama idan mu'mina ku shiga aljanna Allah subhanahu wa da zai masu halittar da za su yi jure ta ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ba ta ce mutu yau ma idin na bai ila rabbiha na bai a lokacin zamu yi amma da a rayuwar duniya ba za mu ba ina wadanda sauraka amma su an wanda na shi ne hannun sammai da kasa kuma shi ne ke shiryar da wadanda suke sammai da kasa da hannun sa yace matsalu nurihi ka bishkati ina bisfa matsalu nurihi kwatan kwacin hasken sa misalin hasken sa malam suka ce misalin da ake so a bada ana so a bada misalin hasken Allah ne a zuciyar mu ne shi ne misalin hasken zuwa kuka mana ina fata bai misali hasken Allah a zuciyar mumini mana hasken shiriyar Allah a zuciyar mumini mene ne misalin sa yace kamishkan kamar al'urki ne fiha misbah wanda akwai fitila a cikin sa al-misbah fi zujala shi wannan fitilar yana cikin karau glass yace al-zujala ka annaha kawkabun dhurriyyun shi kuma wannan gilasin karotin kamar wato tauraro ne mai tsananin haske kamar lulu shi da ƙauƙabon dubi mana tauraro kamar lulu mai tsananin haske kamar lulu ita yi kwado da shajaratin shi wannan fitilan yi kwado mai shajaratin ana kunna ta da shajaratin ana kunna ta da mai na wata bishiya shajaratin mubaraka bishiya mai albarka wani bishiya ne wanda ku ce zai kuna shi ne bishiyar zai kuna da man zai ake kunna wannan kira yace la sharfiyyatin wala barbiya ita wannan bishiyar zai kuna ba daga mahudan rana take ba ba kuma daga mafadar ta ba mai manaka malu suka ce bishiyoyi a baya kusa duniya ko da ka gansu suna ɓangaren mahudan rana ɓangaren gabar ko kuma suna bangaren yamma mafadarsa idan suna mahudar rana sassan da rana ke fitowa rana na haske rana na sama amma kuma idan rana na zuwa faruwa za su rasu haske rana waɗanda kuma suke bangaren yamma da rana ke fitowa za su sami haske rana ba sai ya zo faruwa a kan samu to amma ita bishiyar zaitun dama ba ta fitowa sai kan dutse babba shi sai a bayan wakar da suke ta da take fita daga dutsen sina da wani wata a ko a tsakiyar dutsen take fita to a kowane lokaci idan rana ta fito rana kira da za su sami ta lokacin fitowar da kuma lokaci faduwar da to shi yasa take la shar'iyyatin wala garbiyyatin ma'ana ba abin da yake kare ta daga hasken rana da wawo sanda rana ke fitowa ko kuma sanda rana ke faruwa shi na wulakin da lashin kesin wala da ke sa manta yana da kyau sosai to da kullum tana son hasken rana sai ce ya kazu zai kuma so da kyau na wannan mai ya kazu zai kuma yubi manta kamar za ta kunna da kansa walau lam yamtasuna walau lam tamtasuna koda wuta bai shafe ta ba tana walkiya tana hatsi kuma za ta kona da kanta koda wuta bai shafe ta ba ta bai ce nurun ala haske kan haske ya fi lahu bi nurihi man yasha Allah yana shirar da wanda ya kaddama zuwa ga hasken sa wa yadribu Allahu al-amsal kuma Allah yana buga misalai din nas mutane wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah subhanahu wataala masani ne game da dukkan komai yace nurun ala nur haske kan haske ma'ana haske wannan karaudin so da shi karaudin wuce shi mana da farin haske kamar lulu sannan kuma da hasken fitilar wanda aka kunna ta da mai yi. sai zo hasken karau akan hasken fitilar sai zo haske akan haske haka haske yake a zuciyar muni maru suka ce misal da ake buga wani misalin haske shirin Allah ne a zuciyar mumi zuciyar mumi da ba tana cikin haske saboda nagartaccen halitta da Allah subhanahu wata da yana rike fita a kan shi da fitar kamar maza ne ya ce kowane yaro ana haifansa ne a kan fitar mana kan asali a gidan kada ita Allah subhanahu wata. ta'ala daga baya iyaye suke mai da su yahudawa ko kuma nasara na kamar mai shi mumini dama a kowannen hasken fitira a cikin ma to idan ya zo ya haɗu da hasken ilimi da imani sai ya kara masa haske shi ma sai zama ruruwan alamu yana wata gani sai zama haske a kan haske to Allah subhanahu wa ala shi ke zaɓi wanda ya ga dama ne shirya da shi zuwa kan wannan haske yana wata gani shi ne ta wayar da kuma ba amsala Allah yana buga wani misali ina muka misalai ga mutane ina muka misalai abubuwa da wanda wanda zai jawo haka musu yace wallahu wa kulli shay'in alim kuma Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan komai na'am في كنوز أجل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه له فيها بالغلب والجنود والأرض إذا لا تلهي كتاب لا تجارة تجارة ولا تجدوا عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيه الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من والله يرزق من يشاء بغير حساب والذي نعم الله سبحانه وتعالى يجب تقريبه mana wannan hasken shirya Allah da muka yi bayani a yanzu a ina ake samun shi yace fi ne ana samun shi a cikin gidaje azina Allah an tufa gidaje da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da a daukaka su wato masallatai ke nake ina wata wata gidaje da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni a daukaka su wa yuzkaru fi hasmu kuma a ambaci sunansa a cikin su yake yusabbihu lahu fiha suna masa tasbihi a cikin sa bil dhuhubi wal asar da safe da mare su wane ne suke wata tasbihi ke rijal mazaji la tuhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah mazajen da wato tijaratu wani kasuwanci wala bai'u ko kuma wani saye da sayarwa na yi baya shagaltar da su an zikiri da daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala haka da kuma baya shagaltar da su daga wa iqamin sala daga tsayar sallah wa izari zaka da kuma ba da zakka me ya yasa yace ya aquna yawman tatafalla fihi al-qulub wal absar suna ko wani ne wani ranar da zukata da idanu na raurawa inda ran ne suna haka ne yadda hu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya da mafi abin da suka aikata wa yazidahu min fadli kuma ya daga falalarsa Allah ya Allah yana arzuta wanda ya ga ba tare da misali waɗannan ayoyin suna bayani ne akan muhimmanci daukaka masallatai da kuma ambatar sunan Allah a cikin su fi yuzin hadin Allah an turfa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a daukaka masallatai za a daukaka masallatai ta hanyar gina su yini ne kyau ina wata mai ayat tana kwadatar da mu gina masallatai manzo Allah yana cewa man bada lillahi masjidan yabtagi bihi wajha Allah a bala Allah lahu mithlahu fil janna duk wanda ya gina masallaci saboda Allah saboda neman yarda Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa wata kwacin a cikin wannan daga cikin hanyoyin daukar masallaci to amma dole ya zama so mutum zai gina masallaci ne da kudin halal ina ba da da yawa manyan mu idan aka ce in ka gina masallaci Allah zai gina maka masallaci a cikin aljanna sai tunani shi sun sa shi gwamnati sun gina manyan gidaje sai a ga mutum ya sa shi kuɗi gwamnati ya gina babban gida sosai sai da wani gefe ya gina wani ƙasar mai daki na masallaci a nan Allah da naka yana ba za mu gane sai da sai a yi ya ba Allah nashi da wannan zai kama da shi wannan ba shi na ke nan ba gaskiya inna Allah n'a la yaqbalu na tayyib Allah tabarka ne baya karɓar da yau wanda ya ko ya zambaci mutane ko ya ko ya ji wani hanya da da zai halatta ya samu kuɗi ya zo gina masallaci ko ya yi aiki wanda ba shi da lafiya wannan amma idan mutum ya bai da lafiya ya gina wani abu ya danka a masallaci wannan yana da babban lada a wajen Allah insha Allah saboda ga ana so mu gina masallatai kuma idan da hali na gina manyan masallatai ba wata ganin kuma da girma Allah subhanahu wa ta'ala to amma kada abu ya kai ga a zo a dinga alfahari da gina masallatai. wani lokaci mutane sai su maza da ikhlasi abu ya koma kamar ana gasa ne ina ba zan ganin wannan alamomin tashi kiyama manzo da ce za ta kuma sa'a hatta yatabaha nasu fil masajid tashin kiyama ba zai zo ba har sai mutane sun koma suna alfahari da ginin masallatai wanda ta ainawa ya fi naka wanda ta ainawa ya fi naka girma wanda ta ainawa ya fi naka jama wanda ta ainawa ya fi kaza ba dan Allah ake yi ba saboda kai ka duk wanda zai dauka masallaci yana da girma ya aka wanda mun sarka ke ina masallaci daga cikin dauka masallaci da kuma daraja ne ke daukaka yinin kuma daukaka darajar masallaci ana so a kula da tsafta a masallaci ina ba tsafta ne tsafta ne masallaci yana daga cikin daukaka masallaci shi yasa a cikin hadisi da wani balaga kawai ya zo ya tsara shi a cikin masallaci manzana manzana ne yasa ke yake masa yace innal masajid lam tubda li hada masallaci ba gidan saboda shi wannan da zo inna ma buniyat da zikirin za a yi kamsa an gina su ne saboda zikiri da kuma kamsa saboda ya kamata a na jasa ko wani kazanta ko wani abu da shi a masallaci shi ya sa manzo Allah ma yace idan mutum yace albaba kada su masallaci ko ba su ko da baki shi zai tawari saboda kan ko da wani kazanta na wari ya kamata a nisanci shi daga masallaci bal ya kuma duk da sa turare a masallaci ya dinga kamshi da kyau yanzu mutu in ka zauna ba za ka ji takura kana so ka fita ba wani lokaci za ka shiga wasu masallatai su da ka zanta ka ji ka kafo ka so ka fita wanda ba ka dauka ka wani masallaci zaki Allah ya kamata a dauka karshe ina mata ba shi ne wannan wani aqala min hadhihi shajara wa la ya'tina al-masjid wanda yake da wannan mission wato wannan albasa ko kuma gani kada ya fita yana daga cikin daukaka masallaci manzala ya hana saye da sayarwa a cikin masallaci ko ba wani haka da kuma ya hana mutum ya zo yana sanarwa wani abinci ya ya wanda ya gane zai bai. duk wani haram a masallaci saboda mai ba gina masallaci da irin wannan an cikin wani misali da ke zara aikin manyan biya a auyar sa a kan manji fa kulu la arba kan man tijara وإذا رأيتم من ينشر قالة من نسك وقولوا ناردها الله عليك إذا قلتم مثل ياسو ينعطيه وإن أصبح وثمتنا مجيبا فكذا ألا إساك الأمرين وأن أكاسون جنا هكذا لو قلتم مثل ياسو ينعطيه وإن أصبح وإن أصبح وإن أصبح وإن أصبح وإن أصبح ألا إساك صلى الله عليه وسلم قال لي واحد ان المساجد لم تبنى لهذا قلت له ما تبنى لي نقول له ما تبنى كيف كان لك المساجد kamar da sun masallaci wani sanar ina wata buƙaci yana daga ciki daukaka masallaci kada mutane su dinga daga sauƙi su a masallaci suna suna dariya suna daga murya masallaci wanda ba ta shi yasa a zama da kuma kuma kuma wata rana yana zuwa sai ga wasu mutane biyu suna daga murya su a masallaci nan da ne ta a kawo wasu kawo su a masallaci suna zuwa yadda bai su ita ko daga nan suka sai sun baki a Madina sun zo daga bayi yace da koyan gari ne da na mu muka ci ki baje da kuma da ku ne da dauka da ku da koyar muna kwamfi a wata wani ne kun da kuke kwa ina wannan bani saboda haka shi ne zuwa mun kula a ita da ariya ita da koya ana su wannan ba ba ba tafiya wani ne kyau ina wannan bani haka daga cikin dawo ta masallaci muka da mutum zai shiga su yi addu'a shiga masallaci imamu in ya zo ya yi addu'a imamu ma'asarra haka da kuma ya shiga masallaci kada ya zo da sai ya rasa zai so masallaci saboda darajar masallaci zalafi idan da ana cikin masjid falyarka kajin kauna a yanzu dan da daga cikin masallaci to yi raka biyu kafin ya zo ina wannan wadannan su ne hanyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiranta mana a shari'a na yadda za mu sayo kasa masallaci fi min adna Allah an tuwa idan da Allah ya umarni a daukaka su a daukaka ginin su kuma daukaka darajar su bai ya ce ana maka tasbihi dare da rana safi da barci rijalu la tuhi tijaratu wala bai mazaje wadanda wanci ko sai da tsirwa ya shakaltar da su daga su ma'ana mutane ne waɗanda komi sun kuɗe su komi shagaltuwarsu da kasuwanci da zara sun ji an kira sallah suna ajiye kasuwanci su je su an sakira sallah yanzu a mutu kai ce in ka je kasuwa ana kiran sallah mutane ba su wari shago su je su sallah ina wasan bari to amma wannan kuskure kamata da zara mutum ya yi an kira sallah to ya ajiye duk abu ne yake ko ko nawa ne kasuwanci ya ajiye ne je a tsantar sanda haka Allah subhanahu wata ta'ala zai sa masa albarka a cikin kasuwanci amma da zara idan mutum ya kusa mato za a kira sallah ya ci gaba da cikin sa ba zai ke aka kira sallah ba mu ya fi ta rayuwar duniya akan rayuwar lafiya ya fi ta wannan cinikin akan aka kira sanda wannan kuma kuskure ne sanan wani suka ce da Allah yake rijalu wannan rijalu dalili akan cewa su mata ba wajen da musu sallan jami'i ba a musulmai ina wata kai shi sai ke mazaje mana su mata a gina ne kan sallar su haka sallan jama'a ba ba na kan haka da kuma zuwa masallaci ba ba na kan amma ya halatta mace zuwa masallaci wani yanayi ko zai ce na san da ko ima a zali masanin kada ku hana a doyangin Allah masallaci masu gidajen Allah saboda haka idan malu suka ce idan mutum matarsa ta da miki jininsa ba ba su ji masallaci kare mana matuka zuwan da ba zai da mutum fitina ga mutane ba wannan akwai wurin da aka kebe na sallan mata sannan kuma za ka ji tsare ba za ta sa wani tunani ko wani ado ko na abu zai jawo hankali mazaje zuwa gare ka ba In da akwai wannan to ya kamata mutum ya ba ta ilimi da je masallaci da yi sallah tare da mutane na mutane الذين كفروا أعمالهم كسراب بضيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه موت من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يلد لم يكد لم يكد تراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعم الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu misalin haskenta a zuciyar mumini da kuma yadda mumine suke shiryu da haskenta wajen daukar masallaci da sauransu ya kuma zai ba mu halin zafi sai mana bayani akan halin zafi Allah ya ce wanda zai lafa wanda da suka kafirta amalu kasarani ayyukansu kamar wani-wani biyayi kun ka wani ya tsarawa da hausa da cewa ka wani wani ko kuma ka wani wani ya mira da turanci shi ne idan kana tafiya daga gaba za ka kama a ruwa sai ka wuce gaba yawa shi ne tsarawa sai Allah ke ayyukansu kamar wannan abu ne biki ake a fako a desert sahara yace ya sabu zama'anu ma azzama'an ne tsananin jin kishirwa idan ya ga wannan abu ya sabu ma yana zato wannan abu ruwa ne hatta idan ja'a har sai ya zo wuri, yan ya ce a sai ga ba komai ba wa wajada Allah indahu kuma ya samu Allah a wurin sa fa wa qamu hisab sai Allah ya cika masa hisabin nan yace wallahu sari'ul hisab kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai saurin hisabi masu ce wannan misali ne na tajiri mai kokari wajen aiki a nan rayuwar duniya ina ba zan gani tajiri da ke kokari wajen bautan allah musamman da cikin da su misali a ce masu wanda suke rike da matsayi a cikin shi. waɗanda suna kokarin su wajen bauta allah ta hanyar addini su da suka zaɓa kuma suna kyautata misali suna alheri suna sarrafa ba mutane suna taimaka wa mutane da kulle gina rijiya gina makarantu su yi menene ga su ba sa karya ba sa asa ba sa barna ba sa wajen mara kyau suna kokarin gwagwado ne a kafin addini to amma kuma ranar ta su za su dinga gani kamar za su fitar da lada mai yawa saboda wannan ayyukan da suka aikata a lokacin idan suka waye gari suka tashi suka samu kansu a fili za su kiyama ga wuta ga aljanna suna cikin tsananin bukata zuwa ga lada za su ga tunani to mu zo ya zama mu lada sai su ga cewa ba kawai kamar da mai tsananin jin kishi ruwa yana tsammanin ya zan wa namu yana tsammanin da ruwa ne sai ya gudu ya je da sauri sai ya zo ya gan su ba ba haka shi ma zai tashi da sa. ga tsoro ga firgiki yana tunanin wannan aikin da ya gabata daga duniya zai zai samu wani lada sai ya zo zai zama wata fara wa fadilna ila ma ilmu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura to a lokacin sai ya samu Allah ina ba wa da Allah mu'inda ya samu Allah wa idza qawwa qawmun fa Allah ya cika masa insani Allah mu tare da kuma Allah ne saurin sai ga qawmi saboda haka duk kyautatawa da kafiri zai a nan duniya Allah na iya saka masa a nan duniya Allah zai saka masa a nan duniya Allah zai ba shi lafiya zai ba shi kai arzuta shi zai amintar da shi daga wani abu da ya samu ci gaba a rayuwa amma da aiki ayyukansa mai sinki da yake amma a lafiya ba a karɓar aiki sai da imani tun da kuma bai yi imani ba sai da kuma ba a zai san komai ba ina ba zan da ya da ya sake ba wani misali kuma na halin kawai yace auka ya ce ko kuma kamar dufai duhu dufai fi bahrin yuzgi a cikin teku luggi mai tsananin zurfi teku babba mai tsananin zurfi yake shahu mawjun wanda mawj taguwar ruwa wata taguwar ruwa ruwan da ke taruwa yana daga sama shine mawj taguwar ruwa ya rufe shi daga sama yace min fawqihi mawj a saman wannan taguwar ruwa A akwai taguwar ruwa kuma min fawqihi sahab sannan kuma a saman wannan kuma akwai me akwai hadari girbi da ya taru ko da yayi a wajen kuma yake zulmatu ba'dha aqaba ba sai zama su dukkai ne sashin a akan sashi ga duhu akan teku da ke da zurfi a kasa ga taruwa ruwa da ya taru in hau ga wani taruwa ruwa kuma akan wannan sannan kuma a wata kuma ga hadari mai tsanani ga duhu sai zama so duhu akan duhu Ina wadon gari Allah ya ce idan aka hada yadda a cikin wannan yanayin idan mutum a cikin wannan ruwa idan ya fitar da hannun sama daga ruwa nan ya kaje ya raha, kusan ba zai magai shi ba So yana cikin duwa jirwa sannan kuma waje ba kudu saboda haka daga ciki ba zai mari ya hango hannun ba ni ma ya fada hannun muna galar alaƙi wa wannan ya ji halin za mu zama nuran duk wanda Allah bai ba shi haske ba bai kace masa haske ba amma da wani mutum ba shi da haske wani malam suka ce wannan kuma hali ne na kafirai waɗanda kuma su ba su ma aiki na gari aiki jirgi irin kafiran da kawai dai kafin nan ne zai tashi ne sha ne sha ne ga bukatar da hawa cikin ba shi da wani manufa a rayuwarsa yana jin shugabannin da kawai duk inda suka juya jina ya ɗebi kawai to wannan yana cikin duniya gado duhun jahilci ga da duk inda ya shiga ya ta cikin duk ya fi yawo ina ba san ba ni mutune da muka ce ce kan shi wannan duhu ne a kan duk wanda Allah bai shirye shi ba da hasken hawa to ba shi da haske wannan saboda haka waɗannan misalai guda biyu na kafirai da mai kirki a cikin su da wanda ba da kirki duka suna cikin hasara a ranar su kiyar Allah ya yi da ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يهدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا فترى الولق يخرج فترى الولق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاف من خلاله وينزل من السماء من خلاف فيها وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد تنافر به يكاد تنافر برده يسحر بالأبصار نعم الله سبحانه وتعالى الذي لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الذي بكمني بقى cewa Allah subhanahu wata'ala yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh duk abin da yake cikin sammai da yace wa qayru safa kuma tsuntsaye safa sun bude suna bude suka su su yi tsawo a sama dukka yake kullu wanda adama salatahu wa tasbihu kowanne da daga cikin su ya san sallar sa da tasbihi ba Allahu alimu bima yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da abin da yake aikatawa saboda haka duk abin da yake sama mala'iku suna tasbihi ga Allah haka kuma a bayan kasa halittu da dama suna ma'amuwa wani subhanahu wata'ala tasbihi da tsugaye da zuwa su da menene duka Allah mai wa in shay'in illa yusabbihu na walakin la su ne Ba wani abu a faɗi yana ne ga su sai dai ko ba ku a fahimta na tasbihi saboda haka idan mutum ya yi ya kafai da Allah subhanahu wa ta'ala wadatacce akwai halittu da dama masu rashin yi na dan adam ba zai rage ma Allah ko mai ba Yana ina ba a yi wallahu alimu bima yafal Allah masani game da abin da ya yi Yake alam walillahi mulku samawati wal Allah subhanahu wata ta'ala shi ya mallaki sammai da kaza wa ila Allah masir kuma makoma zuwa gare shi take Yake alam tara anna Allah Allah ya faki babu wani misali da ke nuna kudurarsa da ikonsa yace ba ku gani ba ba gani ba cewa annan Allah yuji sahaban shi ne yake kora yana yana kan kori wato sahab hadari Allah yana koran hadari ki tattara su ke tumma yu'allifu bainahu sa'adar ya harhada a tsakanin su Tun kuma ya ja'alhu kama sannan ya sanya su suna hawan juna in ka kalli kuma ba da kansu kawo suna hawan juna yake al wadaka alwadaka shine ruwan sama yake sai ka san ruwa ruwan sama ya kuce ne khilalin yana fitowa a fakan wadannan girgi da suka kawo a fakan yake wani da zilo ne na tsaba'i min jibali fiha min barak haka kuma Allah yana saukar da barak barak da shine kankara min jibali daga dutse ke sama ma'ana wadannan hadan da suka taro kamar dutse a sama Allah yana saukar da kankara daga cikin su yake fa yusibu bihi man yasha sai Allah ya sa su sami wanda ya san dama wa yasrifuhu amma yasha ya kuma kawar da su daga wanda ya san dama kaga an yi hadari kana kamar zai ruwa nan sai Allah ya kore ruwa ya ce ko ka wani ko kuma kaga an yi hadara wani wuri mu a nan har da bai da kuma mu zo ya su ka wani to kaga Allah yana sa ruwa ya sami wanda yake so kuma ya kawar da shi daga wanda ba ya so wa yafiru ran mai sha yace ya qadu sanabartihi yazhabu bil amsar sanabartihi sana wato hasken wakiyanka ya kusa ya tafi da idanu idan hadari ya taru sosai yana ana walkiya a kuma wani lokaci yana yin faranta sai ya kusa ya tafi da ido ba ka ya kalli abu ba saboda haka duk wannan yana sa iko Allah subhanahu shi ke da ruwa a san da ya dama a inda ya ga dama kuma a adadin da ya ga dama ina wannan bai babu wanda ya yi kai shi ne wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لكل الأبصار والله خلق خلقكم دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير yake yi faru da Allah laila wannan wannan shi ma na da kan da kuma Allah Allah shi ne yake dubu ya dare da rana ki inna fi zalika la ibrata li ulil absar Allah cikin wannan akwai abun lura ga masu hankula Allah subhanahu wa ta'ala yake dubu ya dare da rana ki zo da dare ki da shi zo da rana kuma ba ya yi wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma na gaba da kirna kudin Allah kuma shi ma shine wallahu khalaqa kullu dabbatin ma' Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kowace dabba ta ruwa kowace dabba Allah ya yi halittar ta ne daga ruwa malam suka ja wani da ruwa shi ne ko dai ruwa da muka sani ko kuma dai gomani halittar na adam shi kan shi annabi adam to baya da aka halittar sa da shi a hadisi da ruwa sannan kuma ya ya'yanta kuma mu kenan halittar mu daga jigon mani haka na sauran dabbobi sai ɗauka da ya faru na mace sana a samu ƙayo amma ma'anar zai ya ɗauka daga ruwa kenan dukkan mu za mu yi sai daga ruwa muke shi ya sa a yakin badar lokacin da manzara sura suna ya fito yana so ya tara abu biyar ya kwace kayan kamar sa abu su ya yi samun dama ya kauce manzan yana ta neman labari ta zama kashi babu waya a daga kira wani saboda duk wanda ka da hanya ne za ka rasa miji cin ka wani ne ka gani a hanyar da ka taho ka kan abu kaza manzan da da wani mutum ya tambaye shi ya ce ka ga mutane wanka daga wuri kaza mutumin ya ce ba zan gaya maka ba sai ka ga mutai waye ne manzan da shi da wakar suka suka arziki lokaci sojoji da shi kuma suna baya. sai manzo Allah ya tsalle shi ne kasance da mai da kurai shawa yake ruwan ga kai ga mu kai waya manzo Allah ya kai maka ga mu ga mu ga maka tun waya ce to ga Abu ya yi kaza yayi kaza manzo Allah ya kasance da mai da kuma musulmi ce na ji labarin su ma sun fito ana yin kaza kaza kaza ya kama ba da labari gaba da abin da ya sani gaba da musulmai gaba da da kuma abin da ya sani gaba da kafirai sai su takufa kowa ya ne manzo Allah ya san nahnu mimma kawai ne ka san manzo Allah

a ran yi karya wa eh, maganar da ya ji da cewa bai ba shi hanzar yi ne ba amma kuma mu zara shi masa karya ne. So raka Allah ya halitta komai ya halitta ko da dabba da ruwa Allah ya fa minhu man yamshi ala daga cikin da dabbobi akwai mai tafiya a kan sa mana akwai mai jan jikin a aka fa kamar me kamar mace hawa ga wani da kuma susa eh. Ya ce wa minhu man yamshi ala rijlai daga cikin su akwai mai tafiya akan kama ko guda ne kamar da adam kamar tsuntsaye ko wato wa minhu man yamshi ala arba daga cikin su kuma akwai mai tafiya akan kama ko guda ne shi ne sauran dabbobi da mutane Allah ya yaqulu Allahu ma yasha Allah yana yin halitta wanda ya gandama mana ta ba kai tafaita akan masu kafa ba guda ba akwai da suka fi haka ko ba ka kamar gizo gizo kafafuwa su aiki guda uku yawa kuma ka abuwa yake da kafafuwa su ya fi haka Allah yana halitta abu da ya ganda ba shi inna Allah ala kulli shay'in Allah subhanahu wa ta'ala bi iko ne akan dukkan komai saboda ka duk wadannan halittu duk suna nuna girma Allah da ikonta amma da kuka yi wa fara girman halitta yana nuna girman manhaji insha Allah za mu ta nan a wani makarar da ya yi a yi wanda da إنك لا يجوز أن يأمنه وهو لك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم akwai mai tambaya? تحية المسجد تمام ما يصل لهذا Na'am. Ah, malamai sun tafi a kan cewa a ah, lokutan da aka hana yin sallah. Hmm? Ah, akwai lokutan da hani ke da tsanani, akwai lokutan da hani ba shi da tsanani. yana wata wata saboda haka idan mutum ya shiga masallaci a lokacin da hanyar da aka yi na yin sallah yana da tsanani a wani lokaci to gara ka mutum ya masa amma idan lokacin da hanyar da barin sallah da yi tsanani ba mutum zai yi ya kamata sau da shi hadisin da ya zo a kan sayar da ya yi hadisi ne ga mamme ba ta takaita zuwa wani lokaci kawai ya ce duk sanda mutum shiga masallaci kada ya zuna har sai ya raka bai kebanta shi da wani lokaci ba amma akwai hadisi misali da manzon da yake kada mutum ya yi sallah bayan sallah asuba ko wani bane har sai rana a fara fitowa haka da kuma kada mutum ya yi sallah bayan sallah magariba a nasa ina musaffar wani lokuta da muke ko sa'an nan kuma akwai hali kuma da manzon da yayi na yin sallah a daidai lokacin da rana ke fitowa ne ina wata wani ba a so ka yi sallah a daidai wasu lokaci sai bayan ta gama fitowa haka kuma lokacin da rana ta zo daidai tsakiya ba a so a yi sallah lokaci har sai ta karkata sannan kuma lokacin da sallah eh, rana ta zo faduwa kuma daidai lokacin da take faduwa ba so a yi sallah lokaci har sai ka gama tawallu kenan gaba ki da lokacin da aka nan saka guda kawai kenan guda biyar ina yana guda guda biyar to malu suka ce idan muka duba halin da aka yi cewa kada a yi sallah bayan sallah asuba ne ba hali ba ne ne karfi me yasa saboda bayan sallah asuba ne za ta ga wani a cikin masallaci ya san zai tsaye da mafi yace wannan da ya same shi yasa yake sallah aka ce da yasa da yake tsaye da mafi ba ne shi ne yake yin wannan yace yayin shi kaga kenan hani ne ba mai gargawa su kai shi yasa yi mashi ya ba haka da kuma bayan sallah akwai da da suka nuna cewa manzana wani lokaci idan ya makara bai yi sallah kafin da na suna kafin a nasa ba yakan shiga daji abin da ya zuwa cikin hadisi mai nuna sai su ya shiga daji ta sai ya sallah shi manzana saboda ya saba yi sai ga ya zama makara jama'a da suka zo mai shi yana da Allah har ko da sallah yi bai samu yayi na bila kafin a salamu sai ya ga dani da yayi wannan sallah bai muna da bai ce wannan sallah kuma ba sai ce shi ne sallah da nan saba yi kafin sallah jama'a da suka shaka da bai ba shi ne yayi kenan hali da aka wani lokacin shi ma ba a cikin to amma ka ga guda uku da suka rage to hali ne da ya karfi manzo Allah bai ba wani izini ya sallah lokacin ina saboda haka idan sai ya ga masallaci bayan sallah asuba ya misali zai yi tsaye da mutu babu idan zai shiga masallaci bayan kada lasa zai yi tsaye da mutu babu ne to amma ya shiga masallaci daidai lokacin da rana ke fitowa ta asmani ko kuma lokacin da rana ke daidai tsakiya ko kuma daidai lokacin da rana ta zo faduwa to ba a zo kai tsaye da mutu kai da kafari sai na gama a faduwa kuma na gama ta gama karkata da rana ne ko kuma ta gama fitowa su nuna su ba Allah wa Thank you.

Mahulun gaskiya inda har limami bai iya musamman fatiya sai limami ba zai iya kawo fatiya ne ne ba to da fatiya shi ne rukuni ina ba ta fari saboda haka idan ba zai iya kawo fatiya ne ne ma'anonin alƙur'ani kwanaki ba yana ba wani misali na je na taɓa zuwa kokolala sanda nake ta zuwa kokolala yana nan da rasuwa kokolala na taɓa zuwa sallah wani masallaci da limamin sallah kuwa da limamin ya tsawo sadi ina da kuma wato ina da kuma wajen sallah sai da tsoro ma ya gama ne mala'iku hawa da sai na ji kamar Allah zai azarta da nan da na abu saboda yadda yake cancanza ma'amina Qur'ani abu ya yi ya yawo da wallahi saboda wani babu misali da kike karatu a nan ina jin karatu ya karanta ya ce sai da karu mai yasa ko wai da yana kuma al-ashqa ne ne kuma aiwa ka yi girma na agari na fi su mafi kuna an abuwa da allah ya fada kada abuwa mazaka wadda wadda ka gaba an da yake waɗannan abubuwa ina laza na fi su mafi kuna lallai wannan wa da aka yi yana cikin da ta farko so ke ba mu mutum Allah wannan ke ma'ana aya shi yace inna hadha lazi kuna, haka ke ba mana wannan abu da ta mata yanzu na baya kifi da ta farko mana kagar ka kariya ta hada magana ta Allah ce lalle yana da kai ce lalle ba shi Allah ba lalle magana haka yake ba inna hadha lazi kuna. kai to wannan misali guda ne kawai amma tun daga farko yadda yake ta karanta su ko a kun sai a yake gaskiya da ya gama sallah ba haka da kawai ta tsuta ki sallah saboda ta ta wata tana an ga da kunna ba eh. Ilo ga gani, lokacin da ya yi wani dole kawai a hafa da jin sana gaskiya. ala bai ne kamata ba ita mutum ya san in ba dai son kai ba in ka san ba zai iya karatu ba ku gaskiya ka sa kanka gaba saboda nauyi ne kake zama ba kanka nauyi ne ba ba a cikin lokacin da babu masu yi ya yawan bai misali matasa yanzu da su jisuwa da su sun su mona sun tuku sun buke su daga madarsu ba matuka suna iya kara ko da suna iya karanta shi lafiya ko da ba su ba su ne sannan shiga min mu'azzala haka azara laka ya yi akan a shiga samun mutum a tsakanin korofin da matasa amma idan aka samu mutum bai iya karatu ba ba a yi da zafin da gaskiya Ina akwai da za a yi a sa wani liman ne inda zai wata sai da a yi masa so da babu sallah gaskiya in babu karatu babu karatu an da sabu ila na ko to Allah ya sabu da assalamu alaikum